Kamfanin wutar lantarki na Ketco ya kulle yarjejeniya da kamfanin DM Kurfi domin ci gaba da kula da harkokin wutar lantarki na wasu unguwanni cikin birnin Katsina. Ranar Juma'a 11 ga watan biyu shekara ta biyu aka yi taron sanya hannu kan yarjejeniya a ofishin Shiya da Ketco da ke unguwar Sabon Layi cikin garin Katsina. Unguwannin da kamfanin na DM Kurfi zai kula da harkokin wutar lantarkin su sun hada da bangaren layin Sabon Layi, CSP da layin Kofar Kaura bisa layin 11 kV Kano Road feeder. da kuma layin cta da kuma layin ctb bisa layin 11 kva muhammad duku fida ya je yarjejeniyar ta shafi kula da harkokin wuta na wannan yanki inda shirin ya shafi amsar kuɗin wuta kula da gyaran wuta sanya wuta da kuma yanke wuta ga waɗanda ba su biya kuɗin wuta da amsar kurfe kurfan al'umma kamfanin dm kurfi ya yi tanadin ma'aikata masana aikin wutar lantarki tare da haba-haba ga abokan hulɗa da yake gabatar da jawabin sajin kaɗan bayan kammala sanya hannu a kan gajejeniyar shugaban kamfanin na DM Kurfi Honorable Dallami Muhammad Kurfi ya bayyana makasudin shiga wannan yarjejeniya tsakanin shi da kamfanin samar da wutar lantarki na Kitco. Kamfanin ne na farko a jihar Katsina wanda suka aminta da shi ya fara shiga cikin wannan harka. Kuma alal hakika mun samu yanki guda biyu cikin garin Katsina wanda kusan shine ya kusan mamaye jihar Katsina ma baki daya. Wanda ya hada da Kano Road da kuma nan Muhammad Dukko Road wanda kusan shine zuciyar Katsina a wajen bangaren wutar lantarki duk wasu masana'antu da bangaren kasuwanci da manya-manyan gidaje na cikin wannan gari ya shiga cikin wannan yanki namu na yi wani tunani domin irin yadda na ga ya kamata mu taka rawa wajen nema ma matasanmu aikin yi wanda ba sai mun tsaya mun dogara da gwamnati ta yi matasanmu ta samu matasanmu aikin yi ba shi ya sanya na shiga cikin wannan hudda domin wannan bangare eh, na wutar lantarki yanzu kamar yadda manaja na yake magana cewa wannan bangare za mu wajen ma'aikaci wajen 60 da wani abu wanda yake nan gaba ma za mu kara ɗaukar sama da ɗari da wani abu in Allah ya kai mu kamar yadda muka taru a wannan wuri. Ma'ana shi jawabin manajan kamfanin samar da wutar lantarki na Kitco na Shiya ya bayyana cewa an kula wani yarjejeniya ne da kamfanin DM Kurfi domin inganta harkar samar da wuta lantarki a cikin garin Katsina. Ah, an yi hakan ne saboda a ƙara kawo sauki ga masu ma'amala da wutar lantarki da kuma wajen maganan biya da fatan su ma za su ji daɗi kamar yadda ya dace kuma su saki jikinsu su zo su yi ma'amala da mu idan akwai wata matsala kasu ji komi su zo su same mu za a san abin da aka yi cikin lokaci sannan kuma su ba mu goyon baya wajen biyan kudaden lantarkin da suka sha cikin lokaci shi ne zai ba da dama a ci gaba kamar yadda aka saba. wasu daga cikin matasan da aka ɗauka aiki maza da mata wanda suka fito daga kananan hukumomin kurfi da dusama sun bayyana farin cikin su akan saman wannan aiki wannan ci gaba ne ba karamin ci gaba ba saboda akwai muna da tare da abokanai da kanne waɗanda ba su da aikin yi sun gama karatun ba su da aikin yi amma Allah ya kawo wannan ci gaban ta bangaren Alhaji Allah mai kurfi Allah ya samu same shi to alhamdulillah za mu yi kokari mu ba wannan kamfani gudunmawa ɗari bisa ɗari haka zalika sun sha alwashin yin aiki tukuru don fita kamfanin dm kurfi kunya